أهل بيته حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه ولا يستوي القتل الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا والقتل الذين لم يصلي عليهم بل قال بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يسألون أنهم يحسنون صنعا فقال هم أهل حروراء فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذين سماهم أمير المؤمنين في خلافته بقوله وفعله موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدي رشده وإن كان كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة فإما أن يكسروا بالخوارج عما يستهلكونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستهلكونه من ذلك وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عن وسيلة خلفائه الراشدين المهديين وإلا فمن استهد الله واستعانه بحث عن ذلك وطلب وطلب الصحيح من المنقول وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائه لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي التي جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فظلوا بسبب ذلك إما غلوا فيه وإما جفاء عنه كما روي عنه أنه قال يهلك في رجلان محب غال يكرزني بما ليس فيه ومبجد كال يرميني بما نزهني الله عنه منه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan biyu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhin risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq to majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki ko kuma mabiya addini shi'a na kasar iraq wanda wannan shi ne darasinmu na 22 a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na 136 malam ya yi magana a kan rikita-rikitar khawarish tare da sayyidina ali da kuma abin da ya biyo baya da matsayin sayyidina ali dangane da khawarish matsayin da ya wato same shi daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da kuma ishara da ibn taimiyya ya yi zuwa ga abin da ya faru tsakaninsa da sauran da wasu daga cikin manyan sahabbai irin su talha ibn ubaidillah da zubair ibn al'awam da aisha ummul mu'minina radiyallahu anha a yakin jamal da kuma muawiya ibn abi sufyan da amr ibn al'as da wasu daga cikin sahabbai a yakin safin wanda ibn taymiya yana mukarana tsakanin waɗannan yaƙe-yaƙe na sayyidina ali wato yaƙin da yayi tare da khawarijawa da kuma wanda ya faru tsakanin sa da wani bangare na sahabbai inda yake cewa yake nuna cewa a nan an samu wato rikicewar fahimta a wurin wasu ta yadda suka nuna tsanarsu da ƙiyayyarsu ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan rashin jituwa da ta faru tsakanin sayyidina ali da waɗannan ko wannan bangare na sahabbai da kuma yadda suka kidamuwa wato suka watsar da batun sha'anin khawarij waɗanda sayyidina ali ya yaƙe su har ma suke fifita khawarij ɗin ma akan akan sauran sahabbai ba ji su suna taɓa khawarij ba amma kuma kullum. maganar su shine sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama da kafirta su da jifan su da manya-manyan kalmomi masu muni to shine ibn taymiya ya bayan ya kawo hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi magana akan khawarij da kuma matsayin su a addini da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da sahabbai akan yakar su lokacin da suka fito yakin musulmi wanda wannan yaƙi da ya faru tsakanin sayyidina ali da su kawarij al-waqatun nahrawan yaƙi ne wanda sahabbai suka goyi baya duka har ma wanda bai je ba daga cikinsu daga baya yayi bakin cikin rashin halattarsa wannan yaƙin sabanin yaƙin da ya wakana tsakaninsa da mutanen sham ko wanda ya faru na tsakaninsa da su sayyidina zubair ibn al-awwam da Tsalha ibn ubaidillah da aisha wannan yaƙi da dama daga cikin sahabbai wato sun yi bakin cikin faruwarsa wanda hatta shi kansa na ali ya damu kwarai da gaske daga baya da faruwar wannan abu kuma sayyidina hasan ɗansa hasan ibnu ali ibnu abi talib shi kansa bai goyi bayan wannan fita da da mahaifinsa ya yi wanda har ta kai ga aka samu fafatawa tsakaninsa da mutanen jamal da mutanen siffin ba to shi ne ibnu taymiya yake cewa fala yastawi ma sarra qalba amirul mu'minin wa ashabihi wa ghabitahu bihi man lam wato yakin da ya farantawa sarkin mu'minai shine sayyidina ali da magoya bayansa wa Tsahu bihi man lam wanda bai samu ma halartar yakin ba har ya damu wato ya ji ciwon rashin halartarsa yakin ma'amata wa tara annabi sallallahu alaihi wasallam fihi tare da hadisai da suka zo ganganku masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke magana akan wannan yakin wanda yakin shine yakin yakin khawarij da sayyidina ali yayi sayyidina ali ya ji dadi lokacin da aka gano shi wannan al mai wannan dungulmi kamar yadda muka yi bayani sayyidina ali ya ji dadi kuma yayi kabbara cewa manzo sallallahu alaihi sallam yayi gaskiya da ya labarta labarinsa kuma ya faɗi sifofinsa shi kuma yanzu an gan shi sai na ali ji daɗin wannan abdullahi ɗan umar da wasu daga cikin sabai sun yi bakin cikin rashin wato su ba da gudunmawa a cikin wannan yakin da aka yi da khawarij to kaga wannan yaki ne wanda sayyidina ali ya ji daɗinsa magoya bayan sayyidina ali sun ji daɗinsa sa wanda basu samu halarta ba sun ji daɗi to shine malam ya ce. wannan yakin wanda ya faranta ya faranta zuciyar sayyidina ali da magoya bayansa har ma wanda ba su samu halarta ba suka ji ciwo tare da kuma hadisai da suka zo da dama a kansa yace ba zai taba zama daidai ba wa ma akwai ma anan da ta goge wa ma sa'ahu wa sa'a qalbi afdali ahli baitihi wato ba zai taba zama daidai ba da abinda ya munana wa sayyidina ali wato ya bata wa sayyidina ali rai ya bata wa kuma mafi falalar ahli baitihi hibbin nabi sallallahu alaihi wasallama dan lelan annabi sallallahu alaihi wasallama rai wato shine yakin siffin da yakin jamal shi kansa sayyidina ali yayin nadama kada ya fita wannan yaki kaga yaki ne wanda dukkanin su daga baya ba wanda ya ji dadin sa ba wanda ya yaba wa yakin dukkaninsu abin ya bata musu rai to wannan yakin da ya faru tsakanin mutanen sham ko kuma tsakanin sayyidina ali da da su sayyidina talha da zubair kaga wannan ba za ka taba daidaita shi da yakin da ya faru tsakaninsa da kawarija ba wancan yaki ne da ya faranta musu rai wannan kuma yaki ne da ya bakanta musu rai ya bakantawa hibbin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wato ɗan lelan annabi sallallahu alaihi wa sallama rai allazi qala fihi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da sha'aninsa yace Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu ya Allah ina son shi kaso wanda yake son shi wannan falala ce ba karama ba da ta tabbata ga Hassan ibn Abi Talib wannan hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Albara bara ibn Azib yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wa wasallama yana ɗauke da da hasan akan akan kafaɗarsa wa huwa ya ƙulu allahumma uhibbuhu fa ahibba man yuhibbu ya ubangiji ina san shi kaso wanda da yake san shi wannan bara ibn al-azib ya ruwaito ya ruwaito wannan hakanan akwai riwayar abu huraira wanda tana cikin bukhari da muslim ita ma abu huraira yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suqin min aswaqil madinati na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata kasuwa daga cikin kasuwannin madina ita ce suqu bani qainuqa wata kasuwa ce wanda yahudawan madina na na kabilar banu qainuqa su suka kafa ta yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sarafa wan saraftu sai ya bayan mun je kasuwa ya tafi ni ma na tafi faƙala aina luka sai ce ina ƙanƙanin yaron nan yana nufin hassan ya faɗa haka hassan uku aina luka aina luka hassan uku ina yaron nan ƙanƙani yake ina ƙaramin yaron nan udu'ul hasan ibn ali ku kirawo min Hassan dan ali faqama al-hasan ibn ali yamshi wa fi unuqihi sikhab Hassan dan ali ya tashi yana tafiya an rataya masa abin nan sarka abin nan a yar wuya a wuyansa wato kamar tsakiya a wuyansa haka faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi sai annabi ya mika hannunsa faƙala alhasanu biyadihi hakaza shi ma alhassan ya miƙa hannunsa wato annabi ya mika hannunsa zai ɗauke shi ma ya miƙo hannunsa falta zama hu annabi ya kama shi ya rungume faƙala sai ya ce allahumma inni uhibbuhu ya allah ina san shi fa ahibbahu kai ma ka so shi wa ahibba man yuhibbuhu ka so kuma wanda yake san shi abu Huraira ta Allah ƙara masa yarda yake cewa fama kana ahadun ahabba ilayya min min al-hasan ibn ali tun daga lokacin ba mutumin da naji ina so kamar hasan dan ali saboda wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da shi to da sahabbai da yawa duk sun ruwaito wannan irin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da hasan a wasu ruwayoyin dangane da hasan da husaini hatta shi kansa muawiya ibn abi sufyan ya ruwaito irin wannan dangane da Hassan da kuma yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wa’adu sallama ya ce ina san shi Allah ka so wanda yake san shi wanda alama ce da take nuna cewa a shi samu awuya yana faɗar wannan kuma fallace ta ta na Hassan da yake banta da ita ko mu ce da ta shahara dangane da shi annabi sallallahu alaihi wa’adu sallama ya nuna soyayyarsa ga ga waɗannan jikoki nashi guda biyu Hassan da Husaini ya kirawo Hassan a matsayin sayyid abin nan eh, sayyid yace innabni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin wannan danawa shugaba ne kuma ubangiji zai zai sanya shi ya zama sanadiyar sulhu tsakanin wasu bangarori manya-manya guda biyu na musulmi wato masu rigima kuma hakan ta wakana hakan ta kasance na Hassan ya zama shi ne sanadiyar samun sulhu da haɗin kai tsakanin mutanen Iraki da mutanen Sham al'ummar musulmi ta koma ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya jagorancin Muawiya ɗan Abu sufiyan Allah ƙara musu yarda ga wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabbata sayyidina Hassan ya zama sayyid kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su sayyida shabab ahli aljanna to shune shugabannin samarin aljanna duk wannan falala ce da tabbata gare su tun suna ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zauna sukan zo su hau doron bayansa su rika wasa idan an yi magana za a yi magana ya ce ku kyale su ina son su to hasan ibnu abi talib mai wannan falala shi karan kansa wato ya nuna bai ji daɗi ba da abin da ya faru tsakanin mutanen sham da mutanen mutanen iraki wato tsakanin mabiya muawiya da mabiya mahaifinsa ali ibnu abi talib kaga da a ce da a ce abu ne wanda yake a na daidai na ya kamata na haka ya dace to da sai na hassan ibn abi talib ba zai yi wata wata ba wajen ya goya mahaifinsa baya musamman ma kuma mahaifinsa ne wato muna ganin waɗanda za su goya wa iyayensu baya ko da kan iyayen nasu ba akan gaskiya suke ba saboda kawai dangantaka ta jini ta ɗa da uba da ta haɗa su muna ganin irin wannan kuma yana ta maimaituwa ta duba dai bayanan da saiful islam ɗan ƙazafi kwanan nan in ce shekaran jiya kenan da kuma wanda yake ta yi har yanzu wanda a ƙasar da can ana nuna shi kamar matsayin wanda zai kawo gyara a kan tafiyar ubansa watakila daman kuma eh, wata wasan kwaikwayo ne suke yi don mutane su gamsu da shi duk lokacin da aka zo za a naɗa shi a matsayin magajinsa mutane su ce eh daman ka cancanta domin kai baka gaji rashin mutuncin ubanka ba kana fitowa kana suka game da siyasar ubanka ta yi wata drama ce don an bashi wannan damar shi za ka ga ya fito yana sukan wasu tsare-tsare da wasu hukumomi wanda uban ya kafa da yadda suke tafiyar da abubuwansu to sai ga shi bayan wannan zanga-zanga da ta game kasar ya fito yana cewa ko dai a su bar zanga-zangan nan su fito a tattauna ko kuma wato ƙoramar jini ta gudana a cikin ƙasar libya da yana cewa za a yi yakin basasa kuma sai dai a kare mace da namiji to sai dai a yi ta har kowa a kashe shi kowa ya mutu ba za su ba za su ja da baya ba kuma yanzu aka fara to kaga wannan magana ta sa wasu daga cikin um, su masu wato su mutanen libya din da ma waɗanda suke bin al'amarin ƙasar libya din da daɗewa sun yi mamakin jin wannan daga babansa daga daga saiful islamic kazafi sun yi mamakin jin haka wanda ba su zaci irin wannan kalmomin zai amfani da su ba sun zaci zai yi wato ba da haƙuri ne ya kwantar wa da mutane hankali ya ce su bari za a bincika duk kuma abin da ya dace za a yi wato duk wannan abubuwan da aka yi zaton zai faɗa ba su ya faɗa ba to kaga da yake ba abu ne wanda daman can akan gaskiya ake ba yanzu kawai yana goyon bayansa ne domin shi ba ba wani matsayi yake da shi a gwamnati ba ma ba wani abu da yake rike da shi a gwamnati ba minista ba ba ba advisor ba ba ba wani director ba ne na wata hukuma ba komai ba ba ba ambassador ba ne ba komai ba ne shi a cikin gwamnati to amma kuma shi yake magana yanzu da yawon gwamnati kaga a wani matsayi yake magana a matsayin dan gaddafi kawai yake magana saboda haka yana goyon bayan ubansa ne to amma kaga anan da yake harka ce ta ta ta gaskiya kawai gaskiya zalla gaskiya tsantsa ba wai kawai an ga kaga kawai ana faɗa baka ce to shikenan wane ne ta kawai in shiga cikin su a yaƙi wanda suke yaƙa ba tare da na san menene sababin yaƙin ba kamar yadda wani yake cewa wa hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudu ce ni ba wani bane face ɗaya ne daga cikin kabilar guzayya in ta shiryu in shiryu in sun ɓace eh ni ma in bace saboda haka duk inda suka yi nan zan yi la yasaluna akhahum hina yandubuhum ila alqital ala ma qala burhana da yaji an ce a fito yaki a fito yaki ba zai tambayi dalilin yakin ba shi dai kawai zai zari makamin sa ya fita a guje to a musulunce ba haka abu yake ba abinda ake yi shine idan abu na gaskiya mutum mai gaskiya ne ka tsaya tare da shi ka taimaka masa ka ga ya kwato haƙƙinsa in kuma wanda ba mai gaskiya a zalimi ne ka taimaka masa ka hana shi zalunci wannan shine abin da musulunci ya zo da shi shine unsur akaka zaliman au mazluman a ƙa'idar a jahiliya haka abin yake unsur akaka zaliman au mazluman sai dai ma'anar da musulunci ya zo ba ta ba irin ta jahiliya ba a jahiliya ka taimaka dan uwanka a zalimi ne ko shi ake zalinta. wato ba ruwanka ka san a wane matsayi yake shine azzalimin ko ko a shine ake zalunta kai dai kawai ka taimaka masa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabbai sun ji haka abin barakoi sai suka ce za mu taimake shi a lokacin da aka zalunce shi amma ta yaya za mu taimake shi bayan yana zalunci sai ya ce ka hana shi yin zaluncin fatilka nasruka iya fazaka fazaka nasruka iya in ka hana shi zaluncin to wannan ka taimaka masa domin abinda zai je iske ranar gobe kiyama na sakamakon zaluncinsa abu ne mai muni kwarai da gaske abu ne mai matukar wahalar jurewa saboda ka gara tun anan ka taimaka masa ya daina zaluncin domin ya ya kubuta ranar gobe kiyama kamar da annabi ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyama zalunci dufai ne a ranar gobe kiyama Ba ka taimaka masa to haka musulunci yazo sai canzawa ita wannan ka'idar ta jahiliyar sai canza mata ma'ana ka taimaka masa a matsayinsa na wanda aka zalunta ne ya karɓo haƙƙinsa ka taimaka masa a matsayinsa na azzalimi don ka hana shi ka hana shi zalunci don haka sayid na alhassan ibn ali bai ji cewa mahaifinsa yana yana faɗa da mutanen sham ba shi ma bara kawai a shiga ai tare da shi ba a'a sai ya zama na har ma yana musanyen magana da mahaifinsa akan cewa kada ya yi wannan fita domin wannan fita ɗin ba za ta haifar da alkhairi ba gara a tsaya abu abin ta lalama abu abin ta tattaunawa wataƙila, ta haka iya warware matsalolin da suke ciki to amma abin da ubangiji ya riga ya kaddara babu makawa sai ya faru ubangiji ya riga ya kaddara faruwar abin babu kuma mai iya hana faruwarsa to wannan shine ya gudana a wannan lokacin to abin da yake cewa kaga abin da ya faranta wa sayyidina ali rai ya faranta magoya bayan sa rai ya faranta wa alhassan ibn ali rai wanda ma bai shiga cikin abun ba ya yi bakin ciki ya ji ba daɗi ba zai taɓa zama daidai da abin da ya bakanta wa sayidina ali rai ba ya bakanta wa sayidina hassan rai ba wanda shine yakin mutanen mutanen sham shine mala yace wa in kana amirul mu'minina huwa aula bil haqqi mimman qatalahu fi jami'i hurubihi to wannan ta ce gabar da ibn taimiyya kullum yake nanatawa idan ya zo magana a kan wannan rikicin da wannan ta taɓurzar da ta faru a zamanin waɗannan bayan Allah yake cewa duk da cewa sarkin muminai yana nufin ali ɗan abu ɗalib Allah ƙara masa yarda ce duk da kasancewarsa huwa aula bil haƙƙi shi ne mafi cancanta da gaskiya mimman ƙatalahu sama da waɗanda suka yaƙe shi fi jami'a hurubihi a dukkanin yaƙe-yaƙensa wato a dukkanin yaƙe-yaƙen da ya yi sawa'un tare da mutanen jamal ko tare da abin a waƙatil jamal ko tare da mutanen siffin ko kuma tare da khawarij duk yaƙe-yaƙen da na ali ya shiga idan ka tsaya kai lissafin hujjojin kowane ɓangare za ka samu nashi ɗin sun firin jayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da bayyanar khawarij yake cewa تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق za a samu wasu 'yan tawaye su bayyana lokacin da musulmi suka rarrabu amma waɗanda za yaƙesu yaƙe su ne jama'ar da suka fi cancanta da gaskiya wato ɓangaren da ya fi cancantar gaskiya su ne zai yaƙe su sai kuma abin da ya faru shine ne sayidina ali da jama'arsa su suka yaki wannan marika wato su khawarij kaga wannan sai nuna cewa bangaren sayyidina ali sune aula ta'ifatayn bil haqqi su suka fi cancantar gaskiya da ibnu taymiya yake cewa kaga sigar da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da ita a wannan hadisi wato siga ta af'alu tafdil aula ta'ifatayn mafi cancantar wato bangarorin guda biyu da gaskiya ya nuna kenan kowane bangare akwai wani sofanin gaskiya a ciki akwai wani burfishin gaskiya a ciki sai dai gaskiyar a wannan bangaren fi rinjaye sama da ɗaya bangaren wato ba za ka kira ɗaya bangaren wato makaryata ko miyagu ba annabi ya nuna akwai wani abu na gaskiya a cikin tafiyar su sai dai kuma gaskiyar da take bangaren sai na ali fi yawa fi rinjaye don haka shi ya fi rinjaye mun sha faɗa gaskiyar da mutanen sham suke da ita shine wannan batu da suka yi na binciko waɗanda suka yi kisa suka kashe sayyidina usman da neman a yi musu kisasi a yi musu haddi kame da shari'a ta ajiye sannan kuma suka yi ishtihadi kan wannan matsaya tasu sayyidina muawiya kasancewa yana da alaƙa ta jini da sayyidina usman Ya ga cewa shi ne waliyu damihi babu wanda ya fi shi cancanta musamman ma shi ke da ƙarfi da zai iya tsayawa ya ga cewa an yi hukunci na kisasi akan waɗanda suka suka yi wannan ta'addanci ya tsaya a tare da faɗar Allah wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wanda duk aka kashe to mun bawa sa wata dama wata hujja ta ya nemi haƙƙinsa sai dai kai ya wuce gona da iri wajen kisa wato shi ya nemi a kashe sama da abinda aka shi aka kashe masa wato ko a kashe wanda ba shi yayi kisan ba kuma innahu kana mansura lalle shi wanda za a taimaka masa ne akan wannan karkashin wannan aya da wasu dalilai na na na zahiri a sayyidina muawiya ya tsaya akan cewa sai an binciko waɗanda suka yi kisan musamman ma kuma waɗanda suka yi kisan a wasu ne wanda ga sunan suna ta cin karansu ba babbaka suna ta wato walawa da kai kawo tsakanin musulmi to wannan ita shi ne shi abin da yake da shi na na sofanan gaskiya to amma abin da shi sayyidina ali yake faɗa shine ya yarda da duk abin da ya faɗa na cewa an kashe sayyidina usman ba bisa gaskiya ba sannan kuma waɗanda suke kisan ya kamata a yi musu kisasi duk ya yarda da wannan sai dai yana ganin komai a shi a hankali kuma komai yana da lokaci in aka ce za a yi garaji za a yi gaggawa to za a iya samun wata natija wacce za ta zama ba ta da kyau za ta zama ta yi muni kwarai da gaske musamman ma mutanen nan da suka kisan nan wato suna nan sun bazu cikin jama'a kuma suna rike da manya-manyan makamai wanda aka ce a lokaci guda za a farauto su to babu shakka za a zubar da jini kuma mai yawa yana ganin a bada a fara samun haɗin kai gaba ɗaya duk al'umma ta zama ta zama abu ɗaya in aka dunkule aka zama abu ɗaya to sai a sai a yi ƙoƙari a zaƙulo waɗanda suka yi laifin sai a kashe su su kuma a lokacin sun san wannan siyasar da shi sayyidina ali yake so ya bi siyasa ce mai hadarin gaske a kansu wannan ta sa suka yi ta zuzuta wutar wato rashin fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu wanda duk dai mun yi wannan bayani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to kaga in ka tsaya ka dubi bangaren sayyidina ali za ga cewa aula ta'ifatayn bil haqqi dan duk abin da waɗancan suke faɗa na bukatun su bai ki ba bai ce ba ku da haƙƙin ku nemi jinin sayyidina usman ba shi ma sayyidina usman din nan ɗaya daga cikin manyan abokansa ne sannan kuma bai kiyarda cewa a kamo waɗannan mutane a musu kisasi ba sai dai kawai abinda aka saba shine wani lokaci ne ya kamata a yi wannan to anan ne aka saba sai yanzu ya fi su gaskiya anan to shi yasa aka kirawo bangaren sa aula ta'ifatayn bil haqqi kaga in kai nutsatse ne bai kamata ka ka zagi bangaren sayyidina ali ko ka zagi bangaren sayyidina muawiya ba in har kai nutsatse ne to mutuwar da yake wato bara gurbin mutum ne zai iya zai iya zagin kowane bangare ma kamar yadda kawari suka zagi bangaren sai ali alidin da bangaren muawiya din da ko kuma yadda abin nan shi'a suke zagin bangaren na muawiya a na muawiya kamar yadda muka sha faɗa bai ce yana son khalifanci ba a lokacin ya yadda cewa na ali ya fi cancantar ya zama shugaba wannan ruwayoyi sun zo shi da kansa ya furta wannan magana don haka bai taba da'awar shi shi ne khalifa ko amirul mu'minina ba bai zama amirul mu'minina ba sai bayan da sayyidina Hassan ya sauka bar masa kujerar to ibnu taymiya duk sanda ya faɗi abin da ya faru tsakanin bangarorin nan biyu yakan yi wannan isharar ya ce wa in kana amirul mu'minina huwa aula bil min mimman qatalahu fi jami'i hurubi duk da cewa sarkin mu'minai sayyidina ali Shi ne fi cancanta da gaskiya sama da waɗanda wanda duk ya yaƙe shi a dukkanin yaƙe yaƙensa to kaga wannan idan za ka yi wa Ibn taimiyya adalci kullum idan ka kawo batunsa da ya yayi kan bangarorin nan biyu to ka ka kaito wannan magana da yake faɗa to amma sai muka ga akasi ne yake faruwa musamman ga waɗanda suke yaƙar shi Ibn taimiyya saboda yana ƙarsu Ibn taimiyya yana tsaye daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen su ga cewa sun bayyana wa al'umma munin da yake cikin aƙidar shi'a musamman ma da littafin sa minhajus sunna minhajus sunnatin nabawiyya wanda littafi ne wanda kusan har zuwa yanzu ba a samu an rubuta wani littafi da ya kace-kace da wannan aƙida ya fito da ita tsirarar ta ba kamar yadda littafin ibn taymiya yi saboda wannan ne kuma har zuwa yanzu ba su iya fita madda wani littafi da zai ci karo da wannan littafin ballantana ya kai shi kasa saboda haka littafi ne wanda yana tsaye kyam har yanzu kuma yana ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen tona asirin shi'a to wannan ta sa suke ta kokarin ya za su bata shi har ta kai su yi rubuce-rubuce suna cewa ai makiyin ahlul baiti ne baya san ahlul baiti baya san na ali baya san ya'yan ma'aiki sallallahu sallama baya san wani baya san wani wanda kuma in an zo ana karanta littafansa sai ka ji ba haka kalmominsa suke gudana ba ka duba dai yadda yayi maganar sayyidina hasan ya hikaito cewa sayyidina Hassan dan lelan manzon Allah ne ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu to wanda yake kin sayyidina Hassan yaushe zai kawo wannan kuma kaga bayan yayi wannan magana ta cewa a ga yadda yakin khawarij ya kasance ga yadda yakin mutanen Sufina da Jamal ya kasance duk da haka sai ya ce wa in kana amirul mu'minina huwa aula bil haqqi duk da haka bai wuce gurin haka nan ba don kakka cewa ko watakila yana so ya daidaita mutanen sham da mutanen iraki sai ya ce a'a sai na amirul mu'minina huwa aula bil haqqi wanda kuma wannan ita ce aqidar sunna duk inda ahli sunna suka yi magana akan wannan abu da ya faru sukan hikaito wannan illa iyaka sukan ƙara da cewa mutane gida uku suka kasu a lokacin da wanda suke tare da mutanen sham da wanda suke tare da mutanen iraki da waɗanda ba sa tare da kowane ɓangare suna ganin yaƙi ne na fitina yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi bai kamata a zubar da jini a cikinsa ba to waɗannan su kuma su ne aula sama da dukkan kuma duka ɓangarorin biyu duka uku wato duka ɓangarorin biyu wannan ɓangare na uku na wasu daga cikin sahabbai wanda suka ƙi shiga dukkan wani ɓangare a yi faɗa da su wannan su ne aula saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta fitinar da yadda za ta kasance yace al al al al qa'idu fiha khairun min al qa'im wal qa'im fiha khairun min al mashi wal mashi fa uh, kun abdullahi fa kun abdullahi al maqtul wa la takun abdullahi al qatil cewa wanda yake zauna a ciki yafi alkhairi sama wanda yake tsaye wanda yake tsaye yafi alkhairi sama wanda yake tafiya wanda yake tafiya yafi alkhairi sama wanda yake gaggawa yana kai kawo sai ya ce ka zama bawan Allah da za a kashe a wannan fitinar kar ka zama kai ka za ka yi kisa to kaga anan an nuna cewa kakka ɗauki makami ka ce za ka tunkari wani daga cikin ɗan uwanka musulmi da kisa in ma ta kama za a yi kisan to kai ka haƙura a kashe kaɗin ba wani abu za ka samu wato aladanka a wurin ubangiji na bin dokar wato da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dinnan shi yasa Abu yana cikin waɗanda suka ƙaurace abin nan ce ka yadda takobinka na na ƙarfe ka ɗau takobi na takobi ah, na na na itace kaga babu wani wanda zaka iya soka da shi ya ka fuda masa ciki to saboda haka aka samu da dama daga cikin ah, sahabbai sun koma gefe sun zama yan kallo su Abdurrahman ibn Auf irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Sa'id ibn Zaid ah, irin su Abdullahi dan Umar da sauransu da sun zama ba sa cikin nan ba sa cikin nan amma dai suna ta nasiha ga kowane bangaren wato rashin shiga su kowane bangare ba wai yana nuna ba ruwansu ba irin ku je ku kashe kan kuɗin nan a'a suna nasiha za su gaya ma wannan kakkai kaza ko wannan kakkai kaza amma dai ba za su fito ƙararru ba suna cikin wani bangare ta da gansu a cikin fagen daga da makami amma dai suna ta nasiha da faɗakarwa akan cewa ga yadda za a shawo kan matsala. to shi ne ibn taymiya ya ci gaba da cewa wala yastawil qatla alladhina salla alaihim wa sammahum ikhwanana wal qatla alladhina lam salli alaihim wato ba zai taba yiwa zama daidai ba waɗanda aka kashe kuma sayyidina ali ya musu sallah ya kirawo su da ƴan uwanmu ba za su zama ɗaya ba da waɗanda aka kashe alladhina lam salli alaihim sayyidina ali bai musu sallah ba bal qila lahu bal ma da aka ce da shi suwane ne waɗannan da Allah yake cewa allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda aikin su ya bace tun anan duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin kuma su suna kyautata aiki ne suwane ne waɗannan faqala sayyidina ali yace hum ahlu harura sune mutanen harura kamar ce harura sunan guri ne inda su waɗannan khawarij suka yi dandazo suka taru a gurin suka yi sansani to shi yasa ake jingina su zuwa ga wannan guri a kaga anan sayyidina ali ya bambanci tsakanin yakin da yayi da da mutanen jamal da kuma mutanen sufi waɗanda waɗannan ya yarda musulmi ne ya yarda ƴan uwansa ne kuma ya kira shi ƴan ya kira su ya kira shi uwansu har ma da aka aka gama yakin an tattara dukkan waɗanda yakin ya rutsa da su suka rasa rayukansu ya musu sallah kaga inda a ce yana kafirta su ba zai musu sallah ba kamar yadda wasu yanzu suke kafirta su ce duk wanda ya yaƙi sayyidina ali to kafiri ne zindiki munafiki wannan magana ce da tana nan rubuce a cikin littafansu cewa duk wanda ya yaƙi sayyidina ali kafiri ne zindiki ne ya bar musulunci to kuma shi sai na alin da aka yaƙa, shi kuma ya musu sallah to ya aka yi mu kafirai sallah kai ka ce kafirai ne kuma shi ya musu sallah kaga kenan kamar kana cewa ya yi wa kafirai ko munafukai sallah bayan Allah ya hana ayyuhu munafiqai wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi Allah ya hana annabi yayi wa munafiki sallah to ya za a yi ba ma munafiki wanda kake cewa kafiri ne ya za a yi kuma shi sai ali ya saba wa fadar Allah din nan shi ya je musu sallah kaga alama ce da take nuna cewa kai fahimtar ka ba daidai suke ba abinda kake fahimta ba daidai yake ba haka yake ba waɗannan mutane duk da saɓani ya haɗa su da sayyidina ali sayyidina ali bai kafirta su ba bai dauke su batattu waɗanda ba za a yi musu sallah ba to amma mutanen harura su ne khawarij sayyidina ali sai ya kirawo su alladina dallata ayyuhu to ya aka yi daddamuwarka tafi tsanani akan waɗancan da sayyidina ali ya wa sallah amma su waɗannan da sayyidina ali ya yake su kuma bai yi musu sallah ba ya aka kai damuwarka da waɗancan tafi tsanani ba ka damu kuma da waɗannan ba kaga anan sai abin da yake nuna cewa kuna hannun riga da shi kai wata hanya ce kawai ta kawo tirnaki da da rudani a cikin al'ummar musulmi ba wai ta hanya ce ta kai adalci ba ko kuma ta ka nuna soyayyar ka ga ga sayyidina ali ko ahlul baiti yace fa hadha al-farqu bayna ahli harura wa bayna ghayrihim alladhi sammahu amirul mu'minin fi khilafati bi qawlihi wa fi'lihi kaga wannan shine bambanci tsakanin ahlul harura da wani wanda ba su ba wanda sayyidina ali ya fade su ko ya fade shi a lokacin sa da da maganarsa da aikinsa sune khawarij ya ambace su a maganarsa kuma a aikace nuna haka muwafiqan fihi likitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wato yana mai dacewa da abin da ya zo a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallama Fito to wannan bambanci da sayyidina ali ya nuna tsakanin waɗannan da waɗancan huwa sawabu allazi la ma'dila anhu liman hudiya rushduhu wannan ita ce gaskiya shine daidai wanda babu makawa shi za a bi ba ba magana a kauce masa ga dukkan wani wanda aka shiryar da shi ga shiryarsa aka nuna masa gaskiya wa in kana kathirun min ulama salafi salaf wal khalaf la yahtaduna li hadha al-furqan ibnu ce duk da cewa da dama daga cikin malaman magabata da waɗanda suka zo baya ba sa shiriwa zuwa ga wannan bambanci ga shi dai a aikace sai na ya nuna bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan ya fifita wato waɗancan duk da abin da ya faru tsakaninsa da su waɗannan kuma ya nuna ƙasƙancin su ya kuma yi farin ciki da yaƙar su da yayi amma duk da haka an samu waɗanda ba su iya gane bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan ba bal yaj'aluna sirata fil jami'i wahidatan suna sanya wato mu'amala mu'amalar mu'amalar da za a yi ga dukkanin waɗannan ga iri ɗaya ce wato duk ai musu mu'amala ta bogat wato mutanen waɗannan mutanen e, sham a ɗauke su bogat haka nan mutanen kawari su ma a ɗauke su bogat sai ka ga cewa a littattafai in an tashi maganar ƙitalul bogat sai a hikaito yakin da sayidina ali da mutanen sha a lokacin da ake maganar yaƙi da Hussein Ali da da mutane ai kuma hikaito yaƙin da yayi da Khawarij kaga anan kamar an daidaita su a wajen mu'amala to anan shine Ibn Taymiyyah yake cewa wannan rashin gane bambancin da Sayyidina Ali ya nuna ne tsakanin bangarorin biyu yace fa imma an yuqassiru bil khawarij amma yastahiqunahu min al bughd wal la'nati wal uqubati wal qatl ko dai su gaza wajen hukuntawa khawarij abinda suka cancanta suka cancanta na kiyayya da la'anta da uquba da kisa wato su kasa wajen hukunta musu waɗannan abubuwa waɗanda sun cancince su wa imma an yazidu ala ghairihim ma sayqunahu min zalika ko kuma su karawa waɗanda ba su kai khawarij ba abinda suka cancanta na uquba ko na kisa su ƙara musu akan abinda suka cancanta kaga nan akwai alhaif wato akwai karkacewa wanda kuma galibi yana faruwa idan mutum bai nutsu ba wajen kallon al'amura yadda suke shi yasa a lokacin fitina ba a san gaggawa ba a san wato garaje duk sanda wani wata fitina ko rashin fahimtar juna za ta faru tsakanin wasu bangarori na musulmi to ba a buƙatar garaje wajen yanke hukunci ana buƙatar nutsuwa da bin abubuwa a hankali don ga ƙarshe idan baka yi abin in baka bi abin a hankali ba to karshe zaka fahimci zaka zo ka fahimci kanka ka zalunci wani bangare ko dai yi ta sukan bangaren da ba shi dace ka soka ba ko ka yaba bangaren da ba shi dace ka yaba ba ka soki wanda ya dace ka yaba ka yaba wanda ya dace ka soka shi yasa ake ko kuma ka jingina wa mutum laifin da bai yi ba shi yasa idan fitina ta faru tsakanin bangarori na musulmi ba a bukatar gaggawa sannan kuma abu ne wanda ba a son yawan yaya tashi domin yawan yaya tashi din zai kawo tarnaki da wato rudani cikin al'umma wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ubangiji ce idan wani abu ya zo musu na tsoro ko na zaman lafiya to sai ga suna ta yada labarin yace da a ce sun mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa da waɗanda suke da ilimi daga cikinsu da sun mayar da shi zuwa ga manzansa zuwa ga manzan Allah da waɗanda suke da ilimi daga cikinsu to da waɗanda suka san hukunce-hukunce suke iya gano hukunce-hukunce da sun gano hukuncinsa to shi yasa idan wani abu na alkhawf ya faru a cikin al'umma to ba a san a yi ta wato ya maɗiɗinsa a yi ta tererensa yi ta faɗar sanan da can duk inda aka na, a ce baka ji ba suwana sun ce wa suwana kaza ko suwana sun yi wa wani kaza ba a san irin wannan ana buƙatar a nutsu wajen bincike da bin abin wato keke da keke sannan ba ba yara ne ya kamata su yi ba masu ƙananan shekaru ana buƙatar mutane masu tajriba a rayuwa wanda sun goge sun san jiya sun san yau saboda ka sun san irin waɗannan abubuwa in sun faru ya ta ina ake shawo kansu shi yasa duk sanda al'umma ta samu kanta cikin rudu akan so wato masu ƙananan shekaru su su su su hada kai da manyan su domin wajen yadda za a gano bakin zaren kar su koma gefe su rika ganin cewa ko ko ko yan a tafi a hankali ne mu ko muna san abin nan ai gaggawa kawai a yanke hukunci irin wannan shi yake hana a gano bakin zaren kaga sayyidina ali a cikin wannan abubuwa da suka faru yana da maukifi sayyidina mu'awiya yana da maukifi to anan barin wasu su shiga tsakanin waɗannan bangarori guda biyu shi haddasa duk fitinar da ta faru su kuma sun shiga ne ba dan a samu zaman wato fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu ba dan dai kawai ta ƙara ɓaci da in ba ta ɓace ba in ta gyaru to su su za ta ɓaci don haka bara su yi duk yadda za su yi su ga cewa ba ta gyaru ɗin ba to duk sanda fitina kuma ta kunnu kai a cikin al'umma ana samun irin wannan saboda dukkan wani abu da ka sani na barna barna da ta shafi addini ko ta shafi rayuwa ko ta shafi akhlaq wato ɗabi'u ba ta samun karbuwa ko ta yadu ko ta samu gindin zama a cikin al'umma sai idan akwai fitina fitina kamar taki ce ga waɗannan abubuwa wato in ka kula da yawancin bidiyoin da suka faru a cikin al'umma zaka ga sai da wata fitina ta taso a ƙarƙashin wannan fitinan ne wannan rudanin mutane da sun rude kowa hankalinsa ya tashi ya dugunzuma ba a nitsa ake ba to a lokacin kuma ake fito da aka rika fito da bid'o'i aga bid'ar bid'a shi'a haka ta fito Abdullahi bin Saba ya tayar da tarzoma ya tada kura tarnaki akan sayyidina Usman da cewa yana kaza yana kaza yana kaza yana fifita yan uwansa yana bawa yan uwansa mukamai ya yana rubda ciki akan dukiyar al'umma yana facaka yana kaza yana kaza da haka mu ba za mu yadda ba sai an yi mana adalci to a ƙarƙashin wannan fitinar shi kuma ya fito da batun ai gaba ɗaya ma wannan shugabancin bai cancanta ba ba ma shi ba sai na umar da ya riga shi bai cancanta ba ba ma sai na abubakar ma bai cancanta ba ya shugabancin a na sai na ali ne da 'ya'yansa annabi ya musu wasiya kuma daman shi ne wasiyi a gurin allah kamar yadda annabi musa yake da wasiyi wane yake da wasiyi za haka duk wani annabi yana da wasiyi za haka annabi ma yana da wasiyi daga nan sai fara dasa wato mummunar guba ta ta shi'a a cikin al'umma kaga daga yadda abin ya faru bai haka ana zaman lafiya mutane suna harkokinsu ana karatuttuka ana anitse to kawai aka zo da wata bid'a mutane a cikin nutsuwa suke za a tsaya a dube ta amma aka tada kura guri ya harziki ya turnike ya harde to a lokacin kuma za a rika fito da da bid'a sai ga eh wallahi wannan abin da aka faɗa ko ai haka ne ai haka ne to haka su ma kawarij kaga a cikin fitina ne suka suka balle to haka za ka yi tabi in ka yi tabin diddigin bidu'i za ka samu cewa sai da aka samu wata fitina shikenan sai kuma wani ya zo ya amfani da wannan fitinar shi kuma sai ya sai ya fito da tashi da tashi bid'a shi yasa in dai fitina ta faro cikin musulmi to take da hatsarin gaske musamman wacce za ta raba kan musulmi wasu su dare su yi nan wasu su dare su yi nan to tana da hatsari domin a wannan lokacin ake musu illa wato ba kankanuwa ba Allah ka kiyashe mu to malam yace wa sababu zalika abinda ya jawo haka wato rashin bambanci tsakanin wannan bangare da wannan bangare abinda ya jawo haka qillatul ilmi wal fahmi li kitabillah karancin ilimi da karancin fahimtar littafin Allah wa sunnati rasulihi thabitati anhu da sunnar annabi da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa siratul khulafa'ihi ar-rashidin al-mahdiyyin da sirar halifofinsa shiryayyu ababan shiryarwa wannan karancin ilimi shi ya ja wannan wato wannan shi zai nuna maka muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma al'ummar da ta yi ilimi kuma ake yada ilimi a cikinta to barna ba ta fiye samun saukin yaduwa a cikin wato ko da barna za ta shigo cikin al'ummar ba za ta yi karfi ta yadu ba amma inda aka samu karancin ilimi ilimin da muke magana ba wai ilimin bature ba ba wai a samu likitoci ko a samu injiniyoyi a cikin al'umma ko a samu kwararru lauyoyi ba ba wannan ake magana ba a'a alfahamu li wa sunnati rasuli fahimtar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da sirar khalifofi na manzo sallallahu alaihi wasallama abubakar da umar da usman da ali wannan shi ake nufi dan a samu ilimi na duniya ba a samu ilimin lahira ba ba a samu ilimin da zai gyara maka addini ba to har yanzu mutum yana nan jahili a mizanin addinin musulunci ko ko me ka zama ka zama profesan profesoshi a turanci ko a literature ko a menene in dai baka san addinin ka ba ba za ka iya karanta fatiya ka fassara ba to in muna bayanin jahilai ka ji da cewa da kai a ciki kada ka rika ganin cewa ana magana a da kai da kai muke nufi aka ce awam wato gama gari ka dauka da kai kar ka rika fidda kanka in kuma kana so ka fidda kanka to je kaka koya a ce kana musulmi ka girma a musulunci watakila ka ka wani matakin ilimin digiri ko masters ko abin nan amma ba za ka iya fassara fatiya ba kuma kana so a ci gaba da ce maka malami ko mai ilimi a wannan sana'a ce ka iya ilimin boko sana'a ce yadda mutum zai kware wajen kafintanci ko ya kware a kanikanci ko ya kware a tukin mota to kai ma a wannan sana'a ka ka kware daga kai mai sana'a ne yanzu dan mutum ya kware a wanzanci wanzami ne ya kware a harkar wanzanci ba ba wani gashi da zai abin nan ko amma bai iya bai iya tsarki ba bai iya sallah ba ba da zai ce da shi malami ko mai ilimi yana nan jahili to haka nan da zaka kware a kwamfuta misali zaka iya bare kwamfuta ka haɗe ta zaka iya zakulo nan ka haɗa nan ka haɗa nan ko ma kai taka kwamfutar kana nan jahili wato wannan ba zai fidda kai daga jahilai a cikin musulunci ba wataƙila ana magana sana'o'i a ce kai ba jahilin sana'a ba ne kana da sana'ar ka don haka in ka ba danka ilimin boko ka ba shi sana'a ne shi yasa za ga yana rigima in bai samu aiki ba eh yanzu in ka idan ka san tafsirin alqur'ani sai kai rigima dan baka samu aiki ba ka ce gashi na iya tafsiri amma saboda wannan ilimin lahira ne ka gina duniyarka ta hanyar bautar Allah ta hanyar halayya da kyakkyawar mu'amala da ɗan uwanka musulmi sannan kuma ka samu lahira to shi yasa galibi shi ilimin addini ake guje masa saboda bayan za a fara ganin abin din roman ba da wuri wannan kuma sana'a ce in ka ba mutum ilimin boko ka ba shi sana'a saboda ka duk inda ya shiga zai samu sana'a to ilimin sana'a ba shi ake magana anan ba shi yasa anan ibnu taymiya ce wa sababu zalika ce qillatul ilmi wal fahmi li kitabillahi wa sunnati rasulihi thabitati anhu wa siratul khulafa'ir rashidin al mahdiyina to kuma waɗannan sune suke hada tafiya ta sunna duka waɗannan abubuwa da ya ambata guda uku alqur'ani sunna fahimtar magabatan farko alqur'ani ba za ka yi ka fahimce shi ba ba tare da sunna ba wato ka ce kai alqur'ani zallansa kawai ka karanta idan ka a rufe ba ruwanka da maganar sunna to za ka rika fassara alkur'ani da son zuciyarka da abin da ka ga dama dole sai ka haɗo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka ɗau alkur'ani da sunna kawai amma ba ruwanka da fahimtar magabatan farko yaya sahabbai suka fahimci waɗannan hukunce-hukunce yaya tabi'ai suka fahimta yaya atba'u tabi'ina suka fahimta yaya al'immatul huda maliku da shafi'i da ahmad da sufyan al-thauri da bukhari da muslim da sauran manyan malaman da aka yi a tarihin kafuwar ilimin addinin musulunci ka ce ba ruwanka da fahimtar su to anan mutum zai dinga dirkaniya ko ya dirkaniya wajen fassara alqur'ani tunda ya bar sunna ko ya dirkaniya wajen fassara alqur'ani da sunna din tunda ya bar tafarkin magabata shi yasa za ga su imam ahmad suna fada kazan kana da wata fatawar da baka da imam wato babu wani shugaba cikin manyan malamai da ya riga ka akanta ana buƙatar in kayi wata fatawa to zan akwai cikin magabata wanda ya fatawa irin wannan sai dai abinda suke na wazil ne wato sababbi ne wanda da babu su daga baya suka zo to kaga anan ba za a ce sai an nemo maganar wani malami na cikin magabata akan wannan sai dai abinda kawai ake so ya zama na usul din da zaka yi amfani da su wato ka'idoji da dalilai da zaka yi amfani da su dalilai ne waɗanda magabata suka yadda ana amfani da su wajen zakulo hukunci ko anan din ma ba a ce ka gina fatawarka kawai akan akan wani abu naka ba dole ka gina fatawar da zaka yi koda sabuwan sabon hukunci ne sabo sabuwar hadisa ce waƙi a ce sabuwa wacce babu ita a da to koda ita ce za zaka bada fatawa a kai to ka gina fatawarka akan usul nasu wato akan ka'idoji na ilimi da suka asasa sun asasa ka'idoji na ilimi wanda duk abin da ka rakito to ba zai wuce zai ba zai fita daga cikin wannan ka'idojin ba sai ka samu wata ka'ida tana hukunta wannan abu to zan a cikin usul ɗin da za ka yi amfani da su wajen fitar da hukunci kan wannan sabuwar waƙe a ɗin ya zama asul ne akwai shi cikin maganganun magabata to kaga dai a har yanzu dai kana cikin da'irar magabata shi yasa ga wato tafiyar ahlus sunna ake cewa kitabu was sunna ala fahmi salafil umma ala fahmi salafil umma wannan shine ma'anar salafiyya da ake cewa salafiyya waɗanda suka yadda cewa magabatan farko su suka fi kowa sanin addini kuma haka abin yake wanda suka fi kusanci da da zamanzo sallallahu alaihi wasallama su suka fi fahimtar abin da aka saukar ana nisa abin yana ƙara nisa ana nisa abin yana ƙara nisa sahabbai sun fi tabi'ai tabi'ai sun fi atba'ut tabi'ina haka abin yake da haka ana ƙara kusantar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fitintunu da rudani suna ƙaranci? ana ƙara yin nesa kuma abin yana ƙara nisa fahimtar tana ƙara nisa rudani da fitintinu da bid'o'i da san zuciya su kuma suna ƙara yawa a cikin a cikin musuluncin to shine ibn taymiya ke cewa duk abin da yake ya jawo rashin bambanci tsakanin tafiya ta gaskiya da wata ba ta gaskiya ba ko hada wato rashin adalci wajen hukunci shine karancin ilimi da da karancin fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah wacce ta tabbata as-sabitati anhu wacce ta tabbata domin abinda bai tabbata ba a kiran shi sunna kalmar sunna in an ce sunnatu rasulillah to ana nufin abinda ya tabbata a ingantacciyar ruwaya ruwaya tabbatacciya da ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ake cewa sunna idan bata inganta ba to daman ba ma ba ce saura kalmar sunna tana nufin hadisi sabit tabbataccen hadisi ko hadisi sahih ko hadisi Hassan wannan shine ake cewa sunna da haka ba za ka ji an ce wannan sunna da ce saboda inda ta tabbata sunna to ba za ta zama za'ifiya. amma za ka ji an ce hadisi za'ifi hadisi maudu'i haka hadisi sahihi shine ko hadisi sabit tabbatacce shine ma'anar sunna yace wasiratul kula fa'ihin rashidina al-mahdiyina da sirar halifofinsa shiryayyu waɗanda suke a baban shiryarwa tunda shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya hada mu da waɗannan bayan Allah alaikum bi sunnati ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin don haka ba zai yi ka ka fita daga cikin tsarin su ba a zaman zamanka na kai kadai ko zamanka da iyalanka ko zamanka da makotanka ko zamanka a kasuwa ko zamanka a matsayin shugaba ko malami dole ne sai ka zama tafiyarka tana tare da waɗannan bayan Allah in ka kawar da su gefe daya ka ce za ka yi tafiyar ka kai kaɗai ko yadda ka shata wa kanka to ka tabbata cewa ka bar alkur'ani da sunna wa illa faman istahda Allah wasta'anahu bahatha an zalika wa talaba as-sahiha min al-manquli mala yace in ko ba dan in ko ba haka ba to duk wani wanda istahda Allah ya nemi shiriya gojen Allah ya nemi Allah ya shiryar da shi wasta'anahu ya nemi taimako wajensa ba haka an zalika to zai yi bincike ba zai yi hukunci da ka ba zai yi bincike game da dukkan wani abin da zai gani wa talaba sahiha min al kuma zai nemi ya san sahihi daga kowace irin ruwaya daga kowane abu da aka ciro to zai nemi ya san sahihi ba kawai dan an abu yake zama gaskiya ba ba kawai dan an ce an ruwaito a littafi kaza abu kaza kaza kaza kaza ya faru ba shikenan sai zama gaskiya ne ya faru a akwai sahihi akwai wanda ba sahihi ba A malaman da suka tattara ruwayoyi na tarihi wato sun yi haka ne don su tattara kawai duk abin da aka faɗa akan wata hadisa wanda ku masu bincike in kun zo za ku iya tantance abin nan zai yi ko ba zai yi ba abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne abin nan ya inganta ko ba inganta ba yanzu misali in ka dauko a tarih abin nan tarikhul umam muluk na tabari ibn jarir tabari yana da wani wagegen kundi wanda ya rubuta tarihin al'ummomi da sarakuna a cikin akwai tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tarihin waɗanda suka gabata cikin wannan al'umma har zuwa zamaninsa sauraka babban kundi ne a farkon wato kundin nasa littafin nasa sai ya faɗakarwa Ya ce duk abinda muka faɗa a nan mun kawo isnadi wato mun faɗi wane ne ya ruwaito a nan gurin wadawa-dawa aka ji magana ce sauraka abinda ba gaskiya ba to laifin na wanda ya kawo ne wato kamar ce ni ba ruwana abinda duk ba gaskiya ba cikin labaran da suke nan tunda dai na faɗi waye ya faɗi labarin to ni na fitar da kaina to ashe kaga anan ba za ka buɗe kawai littafin ibnu jarir tsabari ka ga wata ruwaya kawai ka ce ai sahabin manzan Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza don haka ba mutumin kirki ba ne a ce ina ka gani ka ce ɗabari ne ya kawo kana zazzare ido a nan ba ka ce komai ba a yi magana ka ce ɗabarin nan ai sunna ne ka san haka suke cewa ce ai ɗabari ya kawo kuma ɗabari ai sunna ne saboda ka sunna ma sun yarda da abin gashi nan a littafinsu ban sani ba ya karanta farkon littafin ya ga mai ɗabarin ya ce ko ku a'a bai karanta ba kawai irkaniyarsa ce in ya karanta kaga akwai cin amana ta waɗanda yake karantarwa da ya kamata ya faɗa musu mai ɗabari ya ce a farkon littafinsa ya ce duk abinda za mu kawo nan za mu kawo shi da isnadinsu duk abinda ba daidai ba ba gaskiya ba ya ce to ni ba ruwana to kaga abinda ba daidai ba ko ba gaskiya ba ka jingina masa to za ku shari'a gaban Allah tunda shi ya ce da kai ba ruwansa Abin da ya yi na amana shi ta ilimi shi ne ya faɗa maka waye faɗa to abinda kai kuma za ka yi in kai mai son ka binciko hakika ne duk mutanen da yake ruwayan nan daga wajensu labaransu da tarihinsu yana nan a kundace an tsare shi an taskake shi yana nan a rubuce sai ka koma ka ji yaya malamai suka yi bincike akan rayuwar shi mai ba da labarin idan ka ce maka mutum ne salihi amintacce nagari to shi mun yarda da shi amintacce ne na gari a gurin waye ji shi gurin wane to shi wanan waye shi ma sai abincika. Don dan in kai na yadda da kai ba lalle ne in yadda da wanda ka karwato labarin daga wajensa ba eh, kai zan ce kai ba na tuhumar ka cewa ka ji maganar amma shi wanda ka fada ka fadi cewa ya fada shi nake tuhuma to shine bin diddigin isnadi Shi ne ka bi waɗannan mazaje daga farko har ƙarshe don ka tantance labarin da aka jinginawa shi wannan na ƙarshe ɗin ya tabbata da kyakkyawan sansala ko bai tabbata ba wanda ƙa'idoji ne masu faɗi waɗanda banda cikin wannan al'umma ba a samu wata al'umma tana da su ba wato ba a samun wata al'umma ko al'ummar yahudu ko ta nasara suna da ilimin bin diddigin labari don tabbatar da shi ko kore shi ba saboda haka za ga suna faɗan labarurruka waɗanda ba su da tushi in ma ka ce ina isnadin su ba za a iya kawo maka isnadin ba al'ummar annabi ita ce Allah ya yi ma wannan baiwar ya yi mata wannan baiwar na isnadi ba don komai ba don a tsare addinin musulunci saboda ne addini na ƙarshe babu wani annabi da za a sake turowa bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka ne annabin ƙarshe shine zai wato Allah zai naɗe ƙasa da addininsa. addinin sa haka akwai bukatar a tsare wannan addini to ubangiji cikin baiwarsa da rahama sai samar da wannan ilimin na isnadi ilmul isnad shi yasa abdullahi ibn mubarak da wasu manyan malaman wannan al'umma suke cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha isnadin nan addini ne ba dan isnadi ba to kowa sai ya faɗa abin da yake so da mutum wanda ya ga dama sai faɗa abin da ya ga dama to sai zama na isnadin nan ya tokare ka in ka ce kaza to sai ce ina isnadinka to shine ibnu taymiya yake cewa wa talaba sahiha min al-manquli ya bibi ya nemi sahihi daga cikin abin da aka ruwaito wata dabbara kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sunnata khulafa'ihi sannan kuma ya bibi yayi tinantintini na tadabburi a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar khalifofi shiryayyu la siyama sirata amirul mu'minin al-hadi al-mahdi musamman sirar amirul mu'minin sayyidina ali shiryayye abin shiryarwa wato domin a lokacinsa ne duk fitinar da ta faru ta faru don haka babu inda sira take da sarƙaƙiya sirar khalifofi sai ka zo zamanin sayyidina ali a lokacin ne za ka samu sarƙaƙiya da yawa don a lokacin masu sha'awa masu san bin zuciya suka yi yawa kowa ya rika faɗa abin da ya rika faɗa fitintunu suka yi ta faruwa don haka za ka karanta sirar na Abubakar a nitse babu matsaloli da yawa za ka karanta sirar na Umar ba matsaloli da yawa ka zo sirar na Usman farko farko babu sai a ƙarshe ƙarshe lokacin da aka fara samun su Abdullahi bin Saba sun fara tuso kai kunno kai a cikin tafiyar suka fara haddasa fitintunu to lokacin abubuwa kuma sai suka fara rikirkicewa to kuma kana tsunduma cikin sirar sayyidina ali to ka shigo cikin rikici kuma dan a lokacin a cikin fitina gaba ɗaya aka yi aka ƙare sayyidina ali a cikin wannan rikice-rikice gama kalifancin har ya ƙare al'umma ba ta samu nutsuwa ba shi yasa za ka ga futuhat a zamaninsa ba su yawa ba kuma babu su saɓanin zamanin kalifofin da suka gabace shi an yi ta shigar da musulunci kasashe an yi ta ƙara faɗaɗa da'irar ƙasar musulmi amma a lokacin sai na ali wato fitinannu ba su bashi ma har ya samu damar yin wannan yana ƙwarin yadda zai kwantar da fitina ta cikin gida to don haka sirarsa take buƙatar tadabburi sama da sauran wato khalifofi da suka gabata allati jara fiha mashtabaha ala khalqin kathir wanda a cikin ta ne abinda ya rikicewa abinda mutane da dama ya gudana a ciki fadallu bi sababi zalika mutane suka bace a dalilin haka imma guluwan fihi wa imma jafa'an anhu ko dai ta hanyar su guluwi wato su wuce gona da iri su kuzuzu ta lamarinsa wa imma jafa'an anhu ko kuma su yi masa jafa'i su tauye masa haƙƙinsa wato aka samu wasu kai guluwi cikinsa suka wuce haƙƙin suka wuce gona da iri wajen wajen labarta matsayinsa da darajarsa da martabarsa har ta kai ana ana jingina abin da bai bai kamata a jingina masa ba ko kuma jafa'an anhu aka samu waɗanda suke masa jafa'i su kuma har ma aka samu masu kafirta shi wato masu guluwi kamar rafida masu jafa'i kuma su ne kawarij wanda har kafirta shi suka yi kamar ruya anhu annahu qala kamar da aka ruwaito daga gare shi yana cewa haliku fiya rajulani mutane biyu sun halaka dangane da ni ko ko za su halaka dangane da ni muhib muhibbun ghalib yuqarriduni bima laysa fiya wato masoyi mai wuce iyaka da zai rika kuzuzuta ni da abin da ban da shi wa mubghidun qalin da maki dan adawa yarmini bima zahanin lahu minhu yana jifa na da tuhumar da Allah ya kubutar da ni daga gare ta haka na Ali aka ruwaito yana faɗa insha Allah wannan shine zai zama matashiyar karatun mu sati mai zuwa bi iznillah don haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين wannan yake cewa menene fassarar wannan aya wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin yace domin na ji wani yana cewa wai sayyidina ali na tafiya da ammar ibn yasir sai ya ga tururuwa yake tambayar sayyidina ali radiyallahu anhu ko akwai wanda ya san adadin tururuwan nan sai ya ce masa kwarai akwai wanda ya sani ya san adadinsu mazansu da matansu ya ce a ashe baka karanta wannan ayar ba wato kullu shayin ahsanahu fi imamin mubin sai ya kawo ayar da ke sama sai yace ce aini ne imamin mubin din Ah, to yana son ya san ingancin wannan maganar wannan magana tana na littattafan rafida sun rubuta ta ba shi wanda ya kawo labarin ba ƙarya ya musu ba gaskiya ya faɗa sun rubuta a littafansu ah, akwai ta cikin al'amali na tusi kuma yawancin masu tafsirinsu suna kawowa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya wannan aya tana cikin suratu yasin inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum inna nahnu nuhyi wa numitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to karkashin tafsirin wannan aya suna kawo wannan kissar cewa sayyidina ali ya faɗa mu wannan akwai riwaya ma da suke karawa da ta Abu Zar cewa da aka saukar da wannan aya sai sai wasu mutane guda biyu a wani gurin sun bayyana ko suwaye guda biyu wato abubakar da umar sai suka tashi sai suka ce imamu mubin da aka ce a wannan ayar shi ne a taura ce sai annabi ya ce a'a ka ce injila ce sai aka ce ya ce a'a ce alkur'ani ne annabi ya ce a'a sai ga sai na aliyar taho sai ya ce wannan shi ne imamu mubin kaga ayar abinda ta ce wa kullu shayin na fi imamu kowane abu mun kididdige shi a cikin wani littafi mabayyani imam din nan shine abinda malamai na gaba gabata suka fassara shine lauhul mahfuz komai ubangiji ya ya kididdige shi a, a lauhul mahfuz domin ayar ta faɗi rubutu na farko wanda shine gamamman rubutu da kuma rubutun da ya rika wakana lokacin rayuwar mutum akwai babba akwai kuma wanda yake karami Allah yake cewa inna nahnu nuhyi wa numitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kaga wa naktubu ma qaddamu ita ce kitabar da ake yi maka ta ayyukanka anan lokacin da kake raye abinda duk kai naktubu ma qaddamu muna rubuta abinda suka aikata wa atharahum da abinda suka bari wato in ka bar wata sunna hasana sai su rubuta in mutum ya bar sunna sayyi'a su rubuta shine wa ɗin din sannan sai kuma ubangiji ya faɗi alkitabatul amma wacce ita ce ta gabaci wannan shine abin da duk mutum yake yi ubangiji ya ya riga ya riga rubuta shi a lauhul mahfuz kuma shine wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to su suka tashi sai suka fassara Imamin mubin da cewa Imamin mubin shine sayyidina ali to wannan yana daga cikin jinsin tafsirin batiniya kuma dama haka suke fassara alqur'ani da shaci fadi ah, Allah ya ce marajal bahrain yaltaqiyani su ce ali da da fatima marajal bahrain yaltaqiyani sai suke ali da fatima yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan sai suke hasan da husaini inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara sai suke aisha subhanallahi to kaga wanda zai irin wannan tafsiri dan ya fassara wannan da da cewa ali ake nufi kaga ai ba za ka yi mamaki ba haka wannan yana daga cikin min jinsi tafsirul batiniya suke cewa alqur'ani yana da zahiri yana da batini amma wannan ba gaskiya ba ne kuma yana daga cikin guluwi wato da, da muka fara karatu a kansa wato wuce iyaka da sayyidina ali ya ce mutane biyu suna halaka a kaina wasu su halaka wajen wuce iyaka har su bani sifar da ba ba ci ba ruwana da su ko kuma su halaka wajen wajen jafa'i har su rage min matsayin da Allah ya bani su ma ba ruwana da su to sai kuma wanda yake cewa a taya na addu'a domin samun kaina da ne a cikin sunna ta hanyar ka da kuma kaset ɗin marigayi Sheikh Ja'far da wani aboki na yake ƙoƙarin kawo mun a wasu lokuta kuma yake tare da gayyata ta wannan majalisi Allah ya ƙara kare ni da sauran 'yan uwa daga aƙida ta shi'a Allah ya kare mu mu ma duka ah, duka Allah ya mana kariya ya mana tsari daga dafin akidar addinin Shi'a ah, waɗanda ba su gane ba kuma Allah ya ganar da su duk wanda yake bin wannan tafarki mu fatan da muke masa Allah ya ganar da shi ba wanda muke sha'awar ya mutu akan wannan hanya duk wanda yake kan wannan hanya fatan mu wannan tashi da ke da muke ta yi duk dan ah, a gudu tare ne a tsira tare ba ba mu da wanda muke sha'awar ya shiga wuta inda za ta yi kowa ya shiga aljanna ma mu za mu ji daɗi to amma abin ba a hannunmu yake ba za mu iya yin mu amma shirya a hannun Allah take don haka kada wani dan yana bin wannan tafarkin ya ɗauka kawai tsaba tsana ce da ƙiyayya ta sa muke irin waɗannan karatuttuka a soyayya ce ba za ka ga ɗan uwanka ya su kwana ya nufi inda halaka take ba kuma kana gani ka yi shiru ka kyale shi wannan in har kana da'awar san shi to ƙarya kake yi kana ganin shi ya su kwana inda wani rami yake ko kuma wani abokin gaba ko wani mugun muguwar dabba amma ka zira ido sai ya je ya halaka sannan ka ce ai da na san abin da zai kasance kenan wannan ba ba soyayya a ciki don haka wannan duk karaji da muke ta yi da daga miliya da ta fadakarwa da bayani muna yin sa ne saboda mu samu ‘yan uwanmu da basu fahimta ba su fahimta mun san cewa galibi akwai ƙarancin ilimi da karancin karatu ya jawo da dama daga cikin matasa shiga irin wannan tafarki wanda idan suka saurara suka saurari karatu a nitse to kwakwalwar da Allah ya riga ya ba su za ta yi aiki Allah ya yi ka mutum ya baka hankali ba don kuma don wannan hankalin ya yi maka amfani wajen bambance karya da gaskiya don har ka kyautata niyya ka sa Allah a zuciya to babu shakka wannan guzurin da ubangiji ya baka na hankali zai yi maka amfani shi yasa in wuta a wuta suke da na sani ba su saurara ba ba su yi aiki da hankalin ba wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir haka Allah ya baka damar ka tsaurara ka yi tunani cikin abin da ka saurara in ka yi amfani da wannan to insha Allah ba za ka shiga cikin waɗannan masu nadama a wuta ba ranar da nadama ba za ta amfane su ba Allah ya ci gaba da tsare mu ya tsare mana imanin mu ya kuma fahimtar da mu addinin mu sai wannan kuma da yake cewa shin ita ƙasar iran wai shari'ar musulunci take yi ko kuma ba haka ba domin sai in ji ana ta lissafa ƙasashen da suke shari'ar musulunci ba a sa ta ba to masu sa ta suna sa ta su ce jamhuriyar islama amma a hakikanin al'amari da ƙasar yadda ka ga najeriya haka take har gara ma najeriya sunna ne suke suka yawa amma dai maganar wai can sama shari'ar musulunci ake yi ko ba shari'a a yadda kake da constitution demokuraɗiyya zaɓe a zo a yi zaɓe da kowa da kowa ya zo jefa ƙura'a ko ko karuwa ce ƙura'ar ta ta zama ta tarin jayi wancan ɓangare shi kenan sun ci zaɓe kasan a harkar demokuraɗiyya babu bambanci tsakanin ƙura'ar karuwa da ƙura'ar shehi duk wali takakka a ce waliyai hamsin arba'in da tara ta zaɓi mutum can kuma a samu karuwai hamsin da ɗaya to karuwancin sun cinye ba a ta kai wannan fauli ne a duba fa a na to tsarin da ake bi kenan su ma tsarin ne na demokuraɗiyya sannan kuma da tsarin wulayatul faƙihi wanda eh, Khomeini shi ya fito da shi don a fita daga eh, wani matsala da suka fuskanta kasa a shi'a babu wanda yake ya cancanci shugaba ya zama shugaba sai imam ma'asumi shi zai yi shugabanci shi zai jagoranci yaƙi shi zai jagoranci sallar juma'a to gashi yanzu kuma ana so a kafa gwamnati kuma shi bai fito ba har yanzu to shi ne sai kumaini sai fito da bida'ar wilayatul faqih ai dole tafan shi a babu wani wilayatul faqih cewa a samu faƙi ya wakilce shi ya karɓi ayyukansa ta yadda in ya fito sai ya danka masa kayansa wato kamar actin ne shi ba na abin nan bane mai rikon mai rikon ƙwarya ne wanda wasu daga cikin siyar ba su yadda da wannan ba kamar ayatollah al-muntazari har ya mutu shi bai shi yasa shi kumainin ya ya watsar da shi gefe ya sanya masa ya masa daurin talala dan shi ya ce bai yadda da wannan wulatul faqih ba to amma in bai kawo latar to ya za a shugabanci kasar tun daga shi an yi samu an kwaci mulkin daga hannun sha na iran to dole ya bullo da wannan bid'ar kuma a cikin tafiyar shi'a me ya damuwa dan an fitar da bid'a ni ban ga abin da za a damu ba dan ita kanta gaba ɗaya bid'a ce to kuma dan wani ya zo da ƙarin bid'a kuma kamar kamar yanzu a maulidi ne wani ya shigo da wata sabon bid'a a maulidi sai a cika cewa ka shigo da wata bid'a ah, to shi kansa gaba ɗaya abin bid'a ce me da ko kowa yana da damar ya kai ma waye baka right na ka fito da bid'ar asali tunda kai ma baka da wani wani izini kai ka ni da me zaka hana ni saboda haka <clears throat> ita ma kamar sauran kasashe ne da ake demokradiya sannan kuma cewa akwai abubuwa cikin fikihun su da dama fikihun jafari wanda ya saba wa shari'a musulunci da yawa sannan ya sake cewa wai to kafin juyin juya hali na kumeni shi menene mutanen iran yan shi'a ne na yan shi'a ne tun kafin zuwan kumeni yan shi'a ne sai dai daular da can akwai sanda ba a karanin shi'a take ba waɗanda suka mai da ta shi'a su ne safawiyu ta daula safawiya salinta daula ce ta sufaye ta rikide ta zama kuma shi'a asalinsu wasu sufaye ne da suka zo suka kafa daular daga cikin mutanen taki tafiya ta tafiya sai suka suka rikide sai suka shi'a to tun daga lokacin daular suka suka mai da kasar ta zama shi'a don haka shi kuma yana ba wai shi ya kashi a kasar ba shi dai kawai an yi zanga-zanga an kori sha shi ma kuma saboda abubuwan nan da suke faruwa wato abin da suke yake faruwa na kasa na cinye arzikin kasa da da kwashe arziki a kai ƙasashen waje da shi da 'yan uwansa da danginsa da matarsa da 'ya'yansa su za su yi ta ci wannan ta sa mutane suka gaba za su iya ba wai maganar cewa ko ba ya shari'a musulunci ko yana shari'a musulunci ba wai wannan ne ta sa suka yi bore ba a irin boren da yanzu kake ga ana ya kasashen laraba kaga ai duk ba wanda ya daga tutar cewa sai an yi musulunci duk ba wannan bane kawai dai an shiga matsuwa dama in ka in ka hana mutum abubuwa guda biyu ka hana shi addini ka hana shi kuma ya ci lomatuwansa a nan duniya to kuma ba za ta yi ba tayo in ka bashi yana cin daɗinsa to sai ko da ka hana shi addini wani sai kaga ya, ya bari tunda da yana samun abin da zai ci anan to amma ka hana shi ya ci anan kuma wanda zai ci a lahiran ma ka hana shi to kaga dole ne kuma za a tashi a yi rigima to kasashen da ga ana wannan boran yanzu suna daga cikin waɗanda suka samu kansu cikin wannan matsatsi amma ba wanda za ga yana daga tutar cewa mu sai musulunci a maganar kawai a kawar da wannan a tabbatar da mulki na demokuraɗiyya mulki na na yanci to irin sane ya faru a iran kawai ake cewa wani juyin islama ba wani juyin islama ba abinda ya faru kenan to sai wannan da yake tambayar wato dangane da kiran sallah asubahi yace ya ga a Saudiya ana kiran as-salatu a ƙarshe sabanin yadda ahlus sunna na nan kasar suke yi ya kula cewa a Sokoto da birnin Kebbi su ma suna yi a kamar yadda Saudiya suke yi wato as-salatu a ƙarshe to shine yake son ya san bayanin wato sabanin na malamai wanda yana na rubuce a littafi malaman sunna din wasu sun tafi akan kiran sallah a salatu ya zama a na farko sannan na biyu ya zama kamar sauran kiran sallah da aka saba a sauran salloli wasu kuma suka ce a yi as-salatu na biyu abinda aka samu hadisi sahihi da ya bayyana a inda za a yi shi ne hadisin Abu Mahzura wanda karara ya faɗi cewa a sashi a kiran sallah na biyu amma ba a samu wani hadisi sahihi da ya ce a sashi a kiran sallah na farko ba ij'aluhu fil adhan al-awwal ba zaka ga wannan abin nan afwan a kiran sallah na farko ba zaka samu wani hadisi sahihi da ya ce a sashi a nabi ba sai dai a na farko waj'alu fil azanil awwal ku sa shi a a kiran sallah na farko to wasu da wanda suka rinjayar da a sashi a kiran sallah na na biyu sai suka yi tawilin shi hadisin Abu zura din cewa al-awwal anan ana nufin kiran sallah na biyu shine awwal din saboda iqama ma kiran sallah ce saboda kaga iqama ita ce ta ta, ta, ta bin kenan to kaga wannan tawili ne don iqama ba a kiranta kiran sallah sai dai min babu taglib akwai abin da laraba suke cewa taglib a ka'ida larabci in ka hada abubuwa guda biyu masu suna daban-daban sai ka rinjayar da sunan ɗaya akan su duka biyu kamar yadda kake cewa al'abawani kaga ummun ne da abu in zaka kirawo ummun ita kadai ba za ka ce da ita abun ba sai dai ka ce da ta ummun kasancewa ka hada ta da abun sai ka ce al'abawa ne an gane ka ganin taglibin janibin ab kai a karin jayar da bangaren uba akan na uwa amma ba a taba kiran uwa ita al'abu ba don haka fajaluhu fil azanil awwali ba zai taba zama ikama ba ba zai taɓa zama kiran sallah na biyu ba to haka nan daga cikin abin da misalin taglib alƙamara ne misali a shamsu alƙamar kaga shamsu shamsu sunanta ba in za ka kira ta ita kaɗai ba za ka ce mata ƙamar ba sai dai ka kira ta a shams amma da ka haɗa ta da ƙamar saboda ƙamar muzakkar ne a suna sai kai ta abin nan kana ce al'umara ne ana nufin abubakar da umar kowanne in ka tashi kiransa shi kaɗai da sunansa za ka kira shi to irin wanne yana da yawa a cikin a cikin ka'idar larabci ala ayyi hal matsala ce mai sauƙi. su waɗanda suka ce a sa shi a kiran sallah na biyu na farko sun ce hata hikima ma tashi ta fi bayyana saboda a cikin kana cewa a tashi abin da sallah ta fi bacci kaga kenan sanda za a yi shi mutane lokacin ana ta bacci sai kake tayar da su kana cewa sallah ta fi bacci ma'ana su tashi su shirya domin lokacin sallah ya matsu bayan sun tashi sun yi alwala sai ka sanar da su kuma lokacin yayi kaga bayan an yi tashi wani ma yana masallaci an cika masallaci kuma ka ce da shi sallah ta fi bacci kaga sai ce wani bacci nake yi ka riga ka tashe ni tun tun dazu to kaga a ce da kai sallah ta fi bacci lokacin da kake bacci ka farka ya fi hikima ba sai ka farka ba sannan alƙa ga maka cewa sallah ta fi bacci sannan shi wannan na biyu shine na shigar lokaci wancan kuma na kusantowar lokaci don haka na shigan lokaci ya zama daidai da sauran kiran sallar da ake na shigan lokaci sallar a zahar al'asar ya fi a ce ya saba a ce na biyu shi yayi na farko shi yayi daidai da su wanda kuma shine ba shine na shigan lokaci ba wanda kuma yake na shigan lokaci shi kuma ya saba musu to kaga ko za zaka duba ta fuskar hankali zaka ga cewa masu magana ta biyu amma duk da haka ba ba ce ta tashin hankali wanda ya fahimci wannan masallacin suna as-salatu a kiran sallar farko to kaga ba zai hana shi ya ci ya sha ba ya ci abincin shi ya sha tunda ya san dama a farko suke yin sa wanda kuma ka fahimci annabi suke yi kaga da kaji a salatu zaka rike bakinka don haka kaga babu wani wani tashin hankali a ciki kuma ita Saudiya ba wai mizani bace a sunna ba za ka taba ji yanzu muka ga maganar alkitabu was sunna wa sunnatu siratul khulafa amma ba a ce da sirar Saudiya ba Saudiya daula ce kasa ce akwai abin da yake daidai akwai abin da yake kuskure ba ita ce marji'iya ba mu a tafiya ba yi marji'iya da wata ƙasa sai dai kawai a kawo hujja in ta yi daidai da abin da yake gudana a nan a yi hujja da ita an jima shekara da shekaru ana wutiri biyu a haramai ne an jima shekara da shekaru duk sanda aka gama sallar musamman a ashirul awakir goman ƙarshe idan aka gama sallar aka gama sallar tarawihi sai a yi wutiri sannan idan aka zo tahajjudi aka gama shi mata ayi wutiri to kuma gashi hadisi kara ce la wutirani fi laila ba wutiri biyu a dare daya an yi yanzu an yi an yi juma sai daga baya tafiya bayan ta yi tafiya wajen wajen alif dubu da dari hudu da wajen sha biyar ne ina jin tsakanin sha biyar ko sha shida ma sannan malamin suka zauna suka ce gaskiya wannan a canza shi aka canza shi sai hausawa mu suka shiga hayaniya kaga sun canza addini ko falalar da muke samu suna so su hana da can ba su gane cewa ba daidai bane sai yanzu kawai dan sun ga ana samun falala a wutirin farko ana samun falala a ta biyu wanda kuma ba haka bane kawai dai rudu ne na bahaushe shi ya saba in an tashi akan abu kawai ko da an gano ba daidai bane kawai a ci gaba a rufe ido haka muka samu ana yi kawai a ci gaba da haka to kuma shi addini ba haka yake ko da haka shekara 100 kana abu ran da ka gane kuskure kai kawai ka gyara to kaga da a ce wannan wutirani fi laila da ake kawai za a ce tunda ana a haramai ne yanzu a haramai ne za ka je ka sabu ana ana ana ana ladan ana zakara tare da cewa ko nishi wato liman ya ana ji saboda kyan sikokinsu wani lokaci sai a fi jin sama sama da ba a jin nishin ladan da karatun tahiyarsa amma liman sai ka duka jin sautin wani abu na karatun tahiyarsa kaga ba bukatar a yi ladan to amma ladan ya zama sana'a ce wasu ne da har gadansa ake in ya mutu 'ya'yansa ne za su gaje shi to kaga aka zo aka rushe shi su waɗan <laughs> kamar an rusa ba aikata ku ne kaza za ku tafi da to ban sani ba siyasa ta sa aka basu amma ba su da wani amfani ba su da ba amfanin shi amfanin shi kiran sallah kawai amma wannan zakara din ba ba bukatar sa tunda kana ji ina ji kafin kafin ka abin nan ka faɗi naka ni naji na liman matini yi abin da yake buƙata to kaga me me zaka gaya mun kuma kuma duk inda ake sukokin su ba irin namu bane da ana suna yi suna mammatsewa suna suna mammakalewa lokaci ma kaji ana ba a ji tana ƙara su ba irin ba irin wannan bane to kaga ba za a ce tunda dai ana ana ana zakara a harabe da to ga dole ahli sunna duk inda suke sai sun yi zakara to amma abinda dai muke faɗa kullum masail na ijtihad irin wannan ba abu ne da zai tada hankali ba ko kai baya ko a rabu masallaci ko a kori liman ballantana a doke shi da wani za ka har kan liman ake in ya amincewa da abin da ake so ko a ce a tsige shi duk wannan ba haka bane zaka inda limamin ya ga cewa shi shi ta Saudiya zai yi a kyale shi ya kansa wanda kuma suka ce a mu za mu ɗauki hadisin Abu mazura shi kira kyale su malaman mu manya sun yi sabani akan matsala ɗin wannan ya isa ya sa mu sassauta abin nan don za ka samu wani wuri har shari'a ake yi akan wannan kaga duk kuncin tunani ne da haka dan naji makotana suna yin sun su da kiran sallah na biyu ko suna na ɗaya bai kamata in damu ba illa iyaka in san cewa ba da san zuciya suke yi ba kasa ko da zai saboda wani yayi ni ba zan yi ko saboda wani ba saba masa wannan ba daidai bane wannan kuma take cewa ita ta kasance mata aure ce kuma tana da buƙatar sauraron karatun malamai kamar kamar wannan dinnan amma mijinta baya son ta fita shin ya halatta ta yi masa biyayya a nan a sauraron karatu irin wannan ba za a ce ki saba mijinki a kansa ba tunda akwai hanyar sauraron ko da baki samu zuwa ba akwai kaset da za ki iya aikawa a so miki don haka ki aika a so miki kaset ki sa ki ji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in kin ga dama ki ji sau goma ma in ga dai a nan ba zai ce ba za ki ji kaset ɗin ba to in ya ce ba za ki to kuma ya zama faɗa yake da da ilimin gaba ɗaya amma wannan bai isa ya sa ki yi rigima da mijinki ba inda muka ce makaranta ce idan idan mace tana da bukatar sanin addini ba ta san shi ba mijinta ya koya mata ya kawo wacce za ta koya mata waɗanda za su koya mata a gida kuma ya ce ba za ta fita ta shiga makaranta inda za ta koya ba to anan nan ba za ta yi masa biyayya ba ta yi kokarin karɓo haƙƙinta ta hanyoyin da suka dace ko haɗa shi da wasu manyan magabata ko kuma wasu malamai ta yadda za su yi masa nasiha har ya ya bar ta je ta koya amma dan zuwa karatu irin wannan akwai wata dama da take da shi ko da kuwa ba samu ta halarci gurin ba Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi